yaya kuma menene dai yanzu dai dole mu bari mu ji da wannan cutar da aka mana amma ya zama dole ki gaya mun me yake faruwa babu lokaci ladidi babu lokaci inda ba ta da ke rike mun Aisha amana ki rike ta ka bar ɗanki ta tare asalin sunan mahaifin ta isa Thank you. ga wannan kadarorin aisha ne gwalagwalanta ne wannan kuma kuɗi ne dala amerika a tabbata za su yi ki kula da aisha zuwa wani lokaci zuwa lokacin da na samu nutsuwa da wuri haba haka ba zai yi ba ya sai ki tafi da yana iya da ko da ko sati biyu ba ta yi ba yaya ki tafi ki bane da ita haka ba zai yi

ba kya jin yunwa me kike nufi ba da har yanzu kina kan bakanki ba akan rashin so mahaifiyarki tunani na ai ina ganin da ni da mijina mun isa mu tsaya kan auren ki ko amma ba wai ki tsaya ki lalle sai wai ki taso ba sani ci ba haka ba ne. na riga da na sa a raina mama na za ta zo aure na kuma amira ya ta daga ta gama miji komai domin wata daga ta gama miji kayan ɗaki kayan ɗakin da ta miki ko da ce ɗan gidan mai sa'ati ya iyakacin abin da za a iya mata kenan an ce an kai kayan ki gidan ibrahim ya yi kaɗan an ce gidan ibrahim ba zai isa ba ta bada kuɗi an je an kama wani gida dangin mahaifinki sun kaura cewa wurin ki amira saboda son zuciya amma duk da haka ta yi amfani da dukiyarta wajen ta ga ta samo miki wasu saboda kar a ji kunya to ai abin da ke damuna kenan a ce ba uwa ba uba a aure sai ka ci wacce aka tsinto daga bakin asibiti ki haƙuri amira samun uwa irin a kisa ba kowa ke samu ba kuma duk abin da ke ga ba ke ba to wallahi ya fi ƙarfin ta a ranar da zan ɗaura aure a ranar za ta arci kotu domin karɓar takardar da ƙasa ta zama amurka haka ne abin da nake so ya shi ne ki haƙuri ki haƙuri ki haƙuri haka Allah ya tsaya kin ji ɗaɗata To alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana faruwar wannan al'amari har zuwa ƙarshen sa. Ah, ba abin da zan ce biki sai dai ce Allah ya saka miki da alheri ni dai ba yaro bane da zan tsaya ina cika ki da zakin baki ina cewa sweetie na chocolate farin wata ta tauraruwa da shauransu hmm. amma dai na yi miki alkawarin zan yi miki soyayya ta gaskiya da kuma riƙon amana wanda bata gaza kamar taki ta ƙaramar yarinya ba mahaifina ya mutu tun ban san ubana ba mahaifiyata bata zauna da ni ba saboda neman abin da za ta ciyar da ni ƙanwata ce ta riƙe ni bata rashe ni da komi ba saboda haka malam za ka zame min mijin mariniya za a yi yadda kike so amaryata ubangiji allah ya shige mana gaba ya sa mu cika juna alkawari kuma mu riƙe amanar juna yanzu ki tashi mu je mu yi alwala mu yi sallah mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala yawa mamana ta ce yau za ta aiko da sabo saboda haka dan ana ka biya ka karba

ce ko ‘yata nisan ban gane ba. Waishin mata ta ce ko kuma riya ta ce dole sai na tantance domin ban gane ba. Waishin kiya ta ce ko kuma mata ta ce ta sinna ko kuma 'ya ta ce ta ko ‘yata nisan ban gane ba. Kunshin mata ta ce ko kuma riya ta ce dole sai na tantance domin ban gane ba. Kunshin kiya ta ce ko kuma mata Hasina ko kuma 'ya tace ce ko ‘yata nisan ban gane ba. Wai shin mata ta ce ko kuma riya ta ce dole sai na tantance domin ban gane ba. Wai shin kiya ta ce ko kuma mata ta ce mata ta ce ta sinna ko kuma ya ta ce ko ya ta nisan ban gane ba wai shi mata ta ce ko kuma da ya ce dole sai na tantance domin ban gane ba. Wai shinkiya ta ce ko kuma mata ta ce. Mata ta ce ta sinna ko kuma ya ta ce. Assalamu alaikum. <coughs> Yawa. Ina da yayi kuma na dawo a gaji gaskiya. Ki je ɗakin ki kwanta ni ma na shiga ɗakin kwanta sai da sai. Ba yau ba. Sai ka gaya ma abin da na maka a cikin gidan ni babu abin da kika yi to me yasa kake azabtar da ni ka kauracewa abinci na gado na ba ka fida da ni kullum cikin bakin ciki nake ka sa ni cikin tunanin me nayi maka na rasa na duba cikin wasikar mahaifiyata ko zan samu abin da zai bata maka rai ban samu ba me yasa ba za ka gaya ma abin da nayi maka ba nemi gafara mu koma yadda muke da na faɗa miki babu abin da kike min me ya kawo zancen komawa yadda kike da kuma malam kowane ɗan adam ajizi ne amma bai ba ko a wajen allah haya ta ba Ka ji tausayina, ka yi min rai. Ibrahim, ni yarinya ce, maraniya. Ban san komai ba, wanda ranka da farin cikinka. Ka sani da abin da ba ka so, zan bari. Saboda haka kakka azabtar da zuciyar da. ba ta son bakin cikinka Mata ce ko ‘yata nisan ban gane ba. Ki tafi ɗakin ki je ki kwanta sai da safe. wai shin mata ta ce ko kuma riya ta ce dole sai na tantance domin ban kai alaikum wa alaikum salam ga ta da <laughs> da zuwa my baby an lafiya lafiya zauna zauna zauna zauna oh, oh, a nan yau ya kwanta da tafi dawo. na kasa gaya kowa sai ƙawata ummi sai ke da allah ya kawo ki ki min mafita mama ki min mafita ina son aure na ina son na. shi yasa kenan tun zuwa Najeriya. jiya shin ki zo yin san da zuwa Allah shi kin ce ke biki san me kika masa ba zan miki ƙarya ba wallahi ba zan miki ƙarya ba domin ba da wata riba a ciki ban san me na yi ba ku da tabbata saboda ki ne gani kuma ina ganin kamar ba za ki yi laifin da dattijan mijinki sai ki miki gidan wannan hukuncin ba yanzu zan je zan yi wanka in shirya zan je gidan da kai dan in ba a san me ya faru tsakaninki da mijinki Mama kenan za ki je ki ganshi. Me zai hana? In har farin cikin ki shine walwalar ki? Zan je za mu haɗu da shi. Duk inda yake abincin ki, zai dawo da shi gida. Kin ga? Daga nan sai mu samu damar sasantawa. ta ce ko 'yata nisan ban gane mata ce ko ‘yata nisan ban gane ba. Kunshin mata ta ce ko kuma riya ta ce dole sai na tantance domin ban gane ba. mata ce ko ‘yata nisan banga ne ba. A tuni ne, ina ɗan ina jira, ki zo yau sai dole sai kin koyi su kuma hannu. Ba irin na taɓa shi kaɗa ba. Muazzam. ba zan kira dama kai kai ne ibrahim mijin amira ne ibrahim mijin amira ke ce Sen. Mama. Mama. Mama. Mama. Ibrahim da Allah zo ka taimake ni muka ta asibiti mama. Mama. Mama. Ibrahim. Ibrahim dan Allah ka zo ka taimake ni mu kai ta asibiti. Ibrahim. Ibrahim. Ibrahim mama kake mutu Ibrahim. Mama. <laughs> gaskiya ta tsallake haɗari mai nisa yanzu jininta ya sauka babu abin da take bukata sai hutu don haka abin da nake bukata yanzu za yi mata abin da zai sa ta ta bacci kuma wanda zai ishe ku ku je guda gaskiya likita ba inda za mu je za mu zauna mu jira ta mun gode gaskiya ba ta buƙatar surutu da na fi so ku nisance ta domin ba ta buƙatar surutu ko da a bacci ya kamata ku nisance ta za mu yi haka likita mun gode matsalar gida ne ta fi matsalar mata da miji akwai wani abu ke me kike cewa ne ba kya ganin halin da kike ciki ne kuma kina ji an ce a yi shu ko kuma ta ce dole sai na tantance domin ban ba wannan shi da irin wasan da kika shirya masu halittu ba kai ka shirya mun ba koma dai wane ne ya shirya ai wasan ya riga ya zo karshe tun da yau gashi na auri yar da na haifa da ciki na yanzu da tabbatar da cewa muna cikin bakin cikin da alhaji idi ya mana bakin cewa za mu shiga sannan dai ta baka aure na ɗauran sakin ne ban je na shirya na shirin ba kin gama da ni sa'adatu amma ina tabbatar miki da cewa ke yanzu ne zaki fara naki abin da baki sani ba shine na gane cewa ya yata ce tun wata ɗaya da suka na tsana duniya saboda kazantaccen laifin da muka aikata ni da ke ko da dai yanzu ba lokacin tone-tone ba ne ba lokacin binciko laifi ba ne mecece mafita babu mafita babu mafita babu Ibrahim. Amira. Daman kai ne ubana. Daman kai ne mahaifina. Amira! Amira! na mahaifina, jinina, wai kai ne ka haife ni kuma ka zo ka aure ni. Lallai haka labarin yake, ba mafarki nake ba, ba fim nake kallo ba, sannan kuma ba littafi nake karantawa ba. a kaina ya faru ga ma shaida ga jininka a jikina ga ina a fuskana sannan a jijiyoyina kuma a mahaifata abin ban sani ba shine laifi na muku tun kafin na zo duniya ko kuwa ko kuma lokacin da kuke wasa da duniya kai da mama na kuka manta da zafi na ka san wani abba ba ina da cikin ɗana ɗanka jikanka zan yi ƙoƙari ya rayu ya girma ya san yadda kuka yi amfani da rayuwata da tasa don son zuciyarku ya san yadda muka biya bashin da kuka ci kuma na ban masa hukunci akan abin da kuka aikata in ya yafe na yafi in ya tsini na tsini, in ya ce ba haɗu a gaban Allah ni ma haka zan tsaya tare da shi Wannan ke faruwa ne yarinyar nan kwana uku ba ce ba sha ba ta fito ba to da ta cire abincin nan da kar ta ci ni dai na wanda ya rasu ya riga ya rasu kenan ba dawowa zai ba ni da ma na san arana yanda yarinyar nan take bala kike mun komai amma ina so in magana da ke amma na kasa fitowa in miki magana saboda ina jin kunyar duniya ta babana ya mutu ƙasa ta rufe idan shi saboda gudun ganin abin kunya yanzu sauran ni da ke ni kuma zan yi wa kaina lullubi sauran ke sai ki sanya zaki na ce ka rikice mun komai mutanen da kika tara don zaman makokin mijina ba su san ubana ba ne ni ina jin kunya ba zan iya ganin su ba don haka na yi lissafin abin da zaki zaɓa a cikin lissafi na zan kulle kaina a ɗakin nan ba zan buɗe ba har zuwa sanda Allah zai mun mafita ina so ki zama kece mai cewa mutane su kyale na inda nake a kulle amma in ba za ki iya ba kin fi so in fito in ci abinci zan fito amma da sharaɗi zan gaya musu abin da ya faru dan girma kin zaɓi in fita in je in gaya musu mijina ubana ne kenan to ki fita ki je ki abin da na ki fita ki fita ko yaya ina da tambaya. Dan Allah wai me yake faruwa ne? Da kuka mai da na bari ba kwa son sai. Yau wata hudu kenan. Amira ta rufe kanta a cikin ɗaki. Ba ta huɗa da kowa, sannan ba ta ci ba ta sha, kuma kin ɗaure mata gadi. Ke ma ba kya ci ba ta sha. Sai ka ce mutumin nan ya fi ƙarfin siriki a gare ki. Mijinki Ba sa ki gane ba na Ba san gane ba. Sai dai ko idan ba za ki gaya min. yarinya na fani na raine ta idan ma ubanta ta aura ai ina ganin na cancanci a ce a raba wannan abin kunya din ya kike kallo na haka ni fa ba haka nake nufi ba misali na baya ba cewa ba ina nufin za ta aure ubanta ina ma uban yake wanda tana ta shi

amma Allah ya nasa amma ɗanta ya zo da rai yana nan namiji amma za mu sa shi a kwalba domin kulawa ta musamman likita ba gane me kake ka fahimtar da mu da Allah to Allah ya mata rasu ta rasu ina lashi wa yayi rana ɗaya za ku fita daga asibitin nan da ke da wannan bala'in da haka yanzu ya kamata mu sani cewa wannan yaron ya zama maraya ba shi da uwa ba shi da uba sai ke yanzu ya kamata ki dinga cin abinci ki sha magani saboda ki samu karfin gwiwar da za ki rike wannan yaron su kuma wanda suka mutu Allah ya ji kansu da gafara shi kuma Allah ya raya shi ga wasiƙa na, Amina ta bayar bari in karanta mu zuwa ga uwata sa'adatu ciwon da nake ji ya an karar da ni lokacin mutuwata ya karato domin na azabtu a zamana sai dai na roƙi allah da kada ya karɓi ran abin da ke ciki ya bar shi ya rayu ya maye miki gurbina ina fatan zaki yafi da wannan addu'a da na yi miki da ma sauran laifi mama sa'adatu ga ɗana kuma ƙanina jika sai ki rike shi cikin raɗaɗi da zan lissafa miki kashe shi ƙarin zunubi ne a kanki yadda shi ƙarin bala'i ne sanar renon shi hukuma ne a gare ki don dole ya girma ya tuno abin da ka binne ta kowace hanya amma ina da rai da na taya ki zaɓi guda ɗaya direban shi don ko ba komai dole ki samu hukuba a wannan lamarin kuma watakila ita hukuba kenan da zai sa Allah ya gafarta miki ina son a lokacin da asirin nan ya tuni ki daure ki amshi kaddarar nan kiwon mata da maza masu halinki da halin babana kuma mijina gargaɗi kan illar halin da kuka sa ni a ciki da kuma abin da kuka yi ni dai a bangare na na gafarta muku kuma ina so ke ma ki gafarta mu akan halayya da fushi ya sanya na nuna muku don haka a ƙarshe ina roƙon ki ina neman Allah ya fi muku ke da baba Thank you. yasa bai sanar da ni ta nisan ban gane Mata ce ko ‘yata nisan ban ne ba. wishin mata ta ce ko kuma riya ta ce dole sai na tantance domin ban gane ba mata ce ko 'yata nisan ban gane ba